قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى annabi Musa da annabi Haruna suka ce, Lalle mu muna jin tsoron kar ya gaggauta yi mana uquba tun kafin mu gama isar masa da saƙon ko kuma ya zarce iyaka cikin zaluntar mu ya kashe mu ko dai wani abu haka.